A sannan ku da zuwa. Ka ku zauna. Ko ba da nake gani nan ba haka. Kai tubarkalla ya girma. Shekarunsa uku kenan yanzu. To me kawo ku yau ne? Ko ba wancan watan kuka zo aka cire miki maganin tazarar haihuwa ba akan cewa kina son ki samu wani ciki. Haka ne amma har yanzu ban ga al'ada ta ba shi yasa muka dawo. Yayi kyau sosai. Ai haka ake so dama. Amma gaskiya nus abin ya ban mamaki. Ana iya samun ciki da zarar an daina amfani da maganin tazarar haihuwa. amma saboda gudun rudani zo mu je in miki gwaji kai congratulations gaskiya lalle zance na ya tabbata wannan shiri na tazarar haihuwa yana da matukar muhimmanci fa kwarai kuwa domin karin bayani akan tazarar haihuwa ku ziyarci duk inda kuka hango tambarin get it together mai launin shudi rawaya da kuma ruwan goro wannan sako ne daga ofishin kula da lafiyar al'umma na babban birnin tarayya fct abuja tare da shirin kyautata lafiyar iyalai a biranen najeriya